wai malami ya fito ya ce mana mu musulmai mu da aka sani da cewa addininmu babban abin da yake magana a kai shine adalci ko da dabbobi ko ga dabbobi adalci dinnan adalci ko ga dabbobi an ce a yi mu yi abin da ya kamata amma wai malami ya fito ya ce wai kada a yi adalci don an samu tiket da yake musulmai musulmai ne All right, Mona, share this. Please share this video. Hello, Aisha, don't take this thing to the next level. And if you understand what in Aisha they talk, I will make you drop your comment, making her interpret what she they talk about for comment section. She don't take this thing to the next level. Mona, listen to Aisha Yusufu as she condemn Muslim Muslim tickets. Jama'a, assalamu alaikum. Ya Allah. Allah malamai suna fitowa yanzu suna cewa kada a yi adalci wai malami ya fito ya ce mana mu musulmai mu da aka sani da cewa addininmu babban abin da yake magana a kai shine adalci ko da dabbobi ko ga dabbobi adalci dinnan adalci ko ga dabbobi an ce a yi mu yi abin da ya kamata amma wai malami ya fito ya ce wai kada a yi adalci don an samu tiket da yake musulmai musulmai ne idan aka kawo mana tiket na kirista kirista za mu yarda da shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce imaninmu ba ta cika ba sai mun so wa ɗan uwanmu abin muka so wa kanmu abin da ka san ba za a yi maka ba kai ma ba za ka yi wa wani ba malaman nan don son zuciya son kai sun zo sun fito yanzu suna magana suna cewa a zaɓi tiket ɗin da aka haɗa musulmi musulmi ban da ma wai an haɗa musulmi musulmi tiket ɗin nan tiket ɗin wanda yake takarar shugaban ƙasa ba ƙoshin lafiya gare shi ba ya tsufa ya dawo kamar yaro ana tura shi ana ana ɗaukar shi kamar yaro yana tafiya haka ne kamar yaron da ya fara tafiya ta-ta-ta. ba iya waye ba wai a ce yanzu wai kan mai adalci kan mu zaɓi abin da ya kamata abin da ya cancanta lokacin zaɓe ya yi, za su fito suna gaggaya muku magana yadda suke so don idan aka zo kuma aka shiga aka zaɓe su suka shiga suna abin da bai kamata ba sannan da san malaman su za su fito suna cewa mutane wai aidan zunubanmu shi yasa abubuwan da ke faruwa suke faruwa malamin nan da ya ce kada a yi adalci ina yake da ake wa mata fyaɗe ina ake da ake ɗiban mu daga makaranta ana ana ɗauke su ana tafiya da su daji ana musu ciki suna suna haihuwa yarinya ya shekara goma sha uku tana gidan gidan mahaifinta an tura ta makaranta wani gardin ya zo ya ɗauke ta ya kai ta ya abin nan cikin jeji da daji sun zo suna musu ciki tana tana haihuwa ina malamai nan suke ina malaman nan suke da ake kashe mana ƴaƴa ke kashe mana matsaje ina malaman nan suke da ake da ake girde kawunan manoma a gona ina malaman da suke da ake sa manoma suna biyan haraji kuɗi dubu dubu dubu wasu dubu ɗari uku da wani abu wasu kusan miliyan ɗaya kafin su iya shiga gonarsu su je su ɗebe abin da suka shuka a gonarsu ina malaman nan suke da mutane suke cikin talauci har an zo talauci an shiga talauci an shiga tsiya an shiga fatara mutane suna nan wasu sai sai su fita su je su fita da 'ya'yansu a cikin suna cin ganye da su ciyawa a waje a gonaki ina malaman da suke mutane sun zo abinci wannan ba sa iya sai sai dai su sai kanzo malaman da sun yi shiru amma lokacin zaɓe ya zo wanda apc ta kawo ta ɗauko wani abu ne wanda yake bai cancanta ba a kuma kai ko ma ka ce mai zo ya kula maka da shago kana da shago wannan za ka fita ba za ka iya sa mutumin nan ya tsaya a gaban shago bai kula don ka san ba zai iya yi ba amma an ɗauko shi yanzu wai zai zai zana a sa shi a da mulkin Najeriya don san kai to wallahi tallahi billahi da zai a ilaha shekara dubu biyu da goma sha tara sai da na fito lokacin ina cewa na ce buhari shi nan buhari ya kasa jama'a mu canza aka yi ta zagi na ba zagin da ban sha ba ba sunan da ba kira ni ba daga mai cewa ni karuwa ce daga mai cewa ni ba musulma ba ce ba kaza ba irin sharrin da ba a yi min ba ni na ce na ba kowa da Allah guzurin kiyama a Allah ya ga mu nan mun dawo kuma shekara hudu shi nan an kusa shekara da aka yi wannan zafin lokacin zaɓe ya kuma zuwa idan ba mu zaɓi muka yi ganganci muka zaɓi son kanmu ba mu yi adalci ba ba mu zaɓi wanda suka cancanta ba to wahalar da muka sha yanzu ko to kaɗai ne sai an ce gara buhari ni ina faɗi da abin da yake sai an ce gara buhari 2014 kafin ma a shiga da buhari lokacin ina ce mutane ta buhari na idan aka sa shi ba a bi shi ana duba abubuwan da yake yi ba to wallahi sai mu ci kanye mu sai an yi dana sani mutane suna ta zagina buhari ya zo ya shiga aka zo ana dana sani muka zo 2019 na ce mutumin nan bai nuna halin shugaba ba ba zagi da malaman ba su yi ba sai a gama sallar juma'a sai a gama sallah ita da sannan a ɗauki magana aisha ya ba irin abin da ba a ce mun ba yanzu ina muke to wallahi tallahi billahi lazi zila ila ila mu yi son zuciya mu yi son kan za mu ci kariyar mu gaba ɗaya mu kowa na cikin wahalar kashe kashe masu yanzu su za su ji daɗi ai za a kawo mana yanzu wai a ce wai apc ta kawo mana wanda yake buhari har ya fi wanda aka kawo mana wai shine aka kawo to malaman da suke ce muku ku daina adalci adalci da aka sani a musuluncin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mu adalci wani galiti wai shi malami malami ya fito ya ce kan mu adalci ku biye musu ai wahala uban wa suke ci suna nan suna suna nan gwamnati na kula da su gwamnati na kula da su ko gwamnati na kula da ku ku biye musu salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa all right i'm gonna share the video please share the video and if you understand what aisha said in this video i know she was talking about uh, uh, the muslim muslim ticket from the apc and if you understand that message mona interpret for comment section I beg. Thank you so much for watching. Share, let it get to everyone that need to hear and everyone that understand that message. God bless you.